Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da bandakarwa da nishadi a wade bullet ta YouTube. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkamu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin na muradin zuciya inda muke karanta muku littafin rayuwa ta wallafar Rahama Muhammad Rufai na Lele. Nasmar yana yin parking a gidan nasu bayan sun fito za su yi ciki kenan sai ga Rukayya ta yi parking sai da suka yi kallon kallo ita da shi kana ya ci gaba tafiyar da suke yi shi da Suhaima. Ita ko gaban gabanta ne yayi mummunan faduwa hankalinta ya tashi sosai. Kare ta yi bangaren ta jiki a sanyaye. Shi ko zaunar da Suhaima yayi akan kujera ya durkusa a gabanta yana kare mata kallo ya ce zan ya miki dokoki daga yau ba na son ki dinga daga abu mai nauyi ba na son ki dinga yawan yin aiki ina son komai ɗinki ya kasance a hankali za ki dinga tafiyar da shi ta ce yaya ya ce na'am ta wani aiki nake yi banda wanda ka yarje min kwanaki kuma ko kaɗan na tsintar kaina cikin gajiyawa a kansa dan kaɗan ne ba shi da yawa Please yaya ce na rage ko ɗaya ne a ciki. Ya ce Allah sai kin rage. Ta ce to gaya min wanne zan rage a ciki. Ya ce ki daina yin komai ma har sai kin haihu nan ta waro ido ta ce to ai sai jiki na ya yi min ciwo motsa jini ne fa motsa jini yana da matukar muhimmanci fa yace to girki kawai zaki dinga yi min sai ki yi wanka kawai ki zauna a binki tace daga girki sai wanka sai sallah ko yace yes yar gari wallahi idan naga sabanin haka ni da ke ne sannan ban yarje miki cin wani abu na kowa ba nan gidan tace me yasa yace saboda bana so tace mm Um, kaga ina cin abin latifa sannan idan na je gurin ammi da momi dina na ga wani abin da ya mai ina ci dan Allah karka ce su ma na daina cin nasu ta kai karshen zancen da shagwaba shiru yayi kaɗan can ya ce oke zaki iya cin nasu amma ban yarje miki cin na wasu bakin jiko ta ce wannan ma ya wadatar da ni ya ce yauwa bebi na yanzu za ni bangaren hanan idan kina bukatar wani abu ki yi min magana ta ce to idan abdul ya dawo ka turo min shi ya ce mata to ba wani abu ya je ya sashen hanan ba face duba dalilin fitar rikayya da ta yi yana cikin nazarin al'amarin ya ga hanan ta nufi bangaren suhaima a karo na biyu tun auren su suhaima na ganin ta ta duka ta gaishe ta hanan ta ce dama na zo na gaya miki cewa ne kar ki kuskura ki karɓi wani abu na ci daga hannun rikayya dukkan abin da za ta baki na ci ko na sha kar ki kuskura kuskura ki karba sannan ki dage da addu'a dan ita ce kadai igiyar ki na gaya miki hakan ne dan Allah ba dan komai ba idan kin kiyaye ki ga daidai idan kuma kika ki hakan ke ce kika sani tace nagode anta hanan insha Allah za same ni mai biyayya akan dukkan abin da kika umarce ni hanan ta tabe baki ta ce ni daɗi na da ke makircin banza wata kishi ya ce mai wakishiyar ta biyayya da har za ta ce za ta dinga bin umarninta ni ba na son ƙaryar banza tana gaya mata hakan ta fice daga falon Suhaima ta bi ta da kallo wato ba ta da amsar da ta bata ba kenan ko Nasmar murmushi yayi da mai da hankalinsa kan Ruqayya wacce take ta zaga falon cikin damuwa can ta kira Sara ta gaya mata Nasmar fa ya ganta nan ta shirya mata cewa ta ce momin ta ce ba ta da lafiya ci ciwon ta ne yi tsanani hakan yasa ta fita cikin tashin hankali ba tare ta tambaye shi ba aiko nan da nan ta ɗauki shawarar tata suna kashe waya ta shiga kiransa bai tsaya jiya ba ya ɗauka? tana ganin hakan ta gaya masa yadda Sara ta gaya mata ya ce no karki damu Allah ya bata lafiya yana gaya mata hakan ya kashe wayar nan ta sauke numfashi Su haimako, kiran Latifa ta yi a waya ta gaya mata hasashenta ya tabbata tana da ciki Latifa ta yi murna sosai ta ce ai sai ki gaya wa Salimat me damin ki da batun ta ce yanzu kuwa suna kashe waya ta kira Salima tana ɗauka ta ce ‘yar uwa albishirinki ta ce gora fariƙal ta ce yau borinki ya cika ina tare da bebin yayanki ta ce don Allah daga gaske kike yi ta ce wallahi yanzu nan muka dawo daga asibiti ni da shi ta ce masha Allah Allah ya sauke ki lafiya ya sa ki sullubo mana yan biyu ta ce na gode amma ni kam na fi son ɗan ɗaya don an ce naƙuda da zafi wai kana gama na farko za ka shiga na biyu yau ina dalili ke dai ke da latifa ina muku fatan hakan ta ce kin san Allah da gaske Dr. Aminu cewa Abbas yayi wai biyu zan haifa Suhaima ta yi dariya ta ce yauwa kin ga idan Allah ya sauke ki lafiya na samu na sakawa a status dan suna bani sha'awa sosai ta ce Allah ya shirye ki wato sha'awa ma suke baki a hakan ba akan ki ba ko ta ce kwarai kuwa ta ce kin kira ummi ni na ga kwana biyu bana ganin ta online kuma na kira nambar na ta ɗazu na ji a kashe ta ce a'a yanzu dai zan kira ta ita da madina ta ce good bara na barki haka sannan ki ce wa yaya ina taya shi murna ta ce zai ji insha Allah daga haka suka yi sallama Ita ko Suhaima ta ci sa'a wayar Ummiya kunna take. Bayan sun gaisa sai Suhaima ta lura muryarta ta canja. Ta ce yar uwa me yake damin ki naji muryarki ta canja. Ta ce hmm wallahi Suhaima ina cikin damuwa. Ba ni da lafiya ga kanwar mijina da sarakata sun sa ni a gaba. Ta kai karshen zancen da zub da hawaye. Dan ta tuna abin da ya faru yanzu da ita. Suhaima ta ce subhanallah duk me ya jawo hakan. Ta ce magana a waya ba zai yiwu ba. Ki bari idan mun haɗu zan miki bayani. Ta ce dan dakata ina zuwa yanzu idan kina gida. Ta ina gida. To ba wani minti biyar na tambayi yaya idan ya bar ni na zo zaki ganni yanzu dan ba zan ƙara samun nutsuwa idan ba ganin ki nayi ba tace to gode yar uwa Allah ya sa ya barki Suhaima ta ce amin tana kashe wayar ta kira Nasmar yana dagayawa tace mm my blood ka san menene yace a sai kin faɗa tace dama neman wata alfarma zan yi a gurin ka please kar ce a dan Allah yace tun ban ji ba har an fara roƙo na tace dama so nake ka bar na je gidan ummi yanzu ba ta da lafiya ne nake son na duba ta yace what ba yanzu muka dawo daga unguwa ba kin ga ba za ki je ba kar ki dame ni akan hakan Allah ya bata lafiya yana gaya mata hakan ya kashe wayar cikin sauri ta buwayar da kallo ta ce kai nan ta ƙara bin sa da kiran yana kallon wayar amma ya ki ɗagawa dan shi kwata-kwata ba mai barin fita unguwa bane barkatai sai ta ƙara kira ya ɗauka zai yi mata faɗa sai ya ji tana faɗin haba yaya na farin cikin ruhi na abin kwanciyar hankali na kai ne farin ciki na fa kuma kai ne mai buɗe min hanyar farin ciki a duk sanda na so ji na cikin hakan kai ne fa mijina ɗin nan wanda yake son faranta min a kowane lokaci wallahi idan ban je na ganta ba hankali na ba zai taba kwanciya ba shin kana son na kasance cikin tashin hankali da damuwa yace ko ma me zaki ce ba za saurin katse shi da cewa to Allah idan ka ƙara cewa ba zan je ba wallahi ba zan ci abincin yau ba sai gobe goben ma sai da daddare ba shi kenan ba sai bebin ka ya fito da kashi kuma aiki zan yi ta daga yanzu zuwa dare ya ce kai wallahi karki kuskura in kashe wayar ta yi tana marmushi. shi komai da kallon sa yayi kanta ta cikin kamera na bangaren ta ya ga yadda take marmushi. tunda ta gaya mai haka ai dole ya bar ta taje shi ma marmushin yayi da kiran ɗaya daga cikin direbobin gidan da security biyu akan za su kai ta gidan ummi sai da ya ga sun fito jiran ta kan ana ya kira ta yace ki fita na sa direba zai kai ki minti talatin kawai na baki idan kika wuce hakan to ni da ke ne cikin farin ciki ta ce i love you baby insha Allah yanzu nan zan dawo ka ji sweetheart ɗina yace ji nan ta zari lanta da yar jakarta babu wanda ta yi wa sallama ta shige motar suka ja ta dan bangaren nata ya yi baya sai ta so sa me suke sanin bata nan kamar yadda bangaren Latifa yake suna fita ta ce wa direba ita fa bata san gidan ummin ba yace kar ta damu shi ya sani nan ta kira ummi ta ce mata ya bar ta gata nan zuwa bayan suhaima ta je kallo ɗaya ta yi wa ummi gabanta ya faɗi don ganin yadda fuskar ta kumbura har wani ciwo ne a goshinta idan ta yayi bulu-bulu alamar ta ci kuka ga hannunta duk raunuka nan cikin tashin hankali suhaima ta ce me zan gani haka ummi me ya faru da ke haka hatsari kika yi ne kama hannunta ummi ta yi suka yi can cikin wani bedroom ɗinta bayan sun zauna nan ta kwashe komai da halin zaman da take yi ta gaya wa suhaima ta ƙara da cewa abin da ya faru a yau shine na tashi bana jin daɗin jikina daga dukkan alamu ina da shigar ciki don tun auren mu rabo na da ganin al'adata. tun kafin ya fita yau yake min kallon mara lafiya amma haka na daure nayi kamar lafiya ta kalau hakan ya sa ya rabu da ni amma sam ya ki yarda da cewa lafiya ta kalau dan akan fuskar sa na karanci hakan yana fita bai fada rabin awa ba sai ga mahaifiyarsa ta zo ita da wasu sa mata biyu haka suka haɗu da ɗaya kanwar tasa wacce take nan gidan suka sa ni a gaba ita tana faɗa musu ƙarya akan na mallake Jabir sai yanda yi da shi idan na saka masa kara baya iya tsallakewa na mai da shi mace sai na ce ya je ofis yake zuwa kullum yana na nike da ni har wanke wanke da girki yake min babu abin da nake tsinanawa ke kararrai dai kala kala babu wanda shegiyar yarinyar nan bata yi min ba wai dan nace duk abin da ta faɗa ƙarya ne shine tayi tsalle ta dare ta ɗauke ni da mari Suhaima kin san ba zan iya ɗauka ba haka ni ma na ɗauke ta da mari ganin haka yasa mahaifiyar su ta ɗauke ni da nata marin tana cewa wai ya tabbata ba ni da mutunci ba ni da tarbiyya akan idanta na ɗaga hannu na mari ta babu kunya nan ta sa kannan nasa guda biyu waɗanda ta zo da su tare wai su yi min dukan tsiya tunda ni ba yar mutunci ce. ina gaya miki Suhaima haka suka haɗu har da wacce na maran suka yi min dukan tsiya duk da ina kare kaina sai da suka ci galaba a kaina ba hatsari na yi ba kamar yadda kike tunani kawai tsabar dukan da suka yi min ne dan ma ina kare ciki na wallahi da sun zubar min da shi Suhaima ta rungume ta hawaye na zubo mata tace shi kuma Jabir din kin ce bai san komai ba ko tace eh Suhaima Suhaima ta ja numfashi ce, ai ya dace ya sani ko don ramewar da kika yi Don kowace amarya Ƙiba take yi a cikin gidanta amma ke banda ke ki yi haƙuri ni kam zan gaya masa me ke faruwa dan wallahi wata rana za su iya kashe ki tace a'a kar ki yi masa magana ba na son na shiga tsakaninsa da mahaifiyarsa tace ce dalla can ke wace irin wawuya ce akan me zaki zauna haka nan kamar wata baiwa mara yanci a cikin gidanta ta ce kin ga shi yana so na baya son damuwata idan har ba zan samu matsala daga gare shi ba zan iya jure dukkan wani tashin hankali daga wajen kowa ta ce ƙarya ne wallahi wallahi ƙarya kike yi dan idan kika ce haka zaki tafiyar da rayuwarki wallahi damuwa ce za ta kashe ki wai ko kina kallon kanki a madubi kuwa kalli da kika rame kika je me kamar ba amarya ba ta ce suhaima kamar yadda na baki labari ne tunda aka kawo ni gidan nan suke ta takura mun soyayyar ma ba su bar ni na yi ta cikin daɗin rai ba ta ce ai ba za su bar ki ba amma dole sai yarinyar nan ta bar gidan nan idan ba haka ba ba za ki samu nutsuwa da kwanciyar hankali ba hada miki masifa da bala'i kawai za ta dinga yi tace dan Allah kar ki gaya wa Jabir mu dan ba su lokaci tace idan ban gaya masa ba yaya zaki da wannan ciwon naki tace na san me zan gaya masa tace to na baki sati guda komai ya canja idan ba haka ba na rantse da girman Allah har momi sai na gayawa tace to shi kenan na yarda sannan daga yau dukkan abin da yarinyar ce miki tana so kar ki yi mata dan ke ba baiwa bace tace to na ji. nan su Suhaima ta tashi ta gyara mata gidan nata fesfes ta yi mata girki tuwo tuwo da miyar ganye tana kokarin tafiya ne kanwar Jabir din wacce take gidan wato Nana ta dawo daga rakiyar da ta yi wa mahaifiyar su da yan uwanta ta shiga kicin ta ga abin da Suhaiman ta yi nan ta fito tana cika tana batsewa ta kalli Suhaima shekeke tare da jin tsaki ta kalli ummin ta ce yunwa nake ji don haka ki shiga kicin ki dafa min wani abu mai sauki haka dan na ga alamar tuwo kika yi ni kuma ba zan ci ba ran Suhaima ya ɓaci sosai ta ce ba za ta dafa ba idan kuma ta dafa miki na san me yasa a tunaninki ku kaɗai ne kuka iya taron dangi ko to ki ce tak yanzu nan na naɗa miki na jaki na ga uban da zai tsaya miki a daidai wannan lokacin nana ta karewa suhaima kallo nan ta gane ita ce amaryar nasmar dan ta gane ta tun a gurin dina din su hanan ta daga hannu za ta mari haiman Ummi ta ce wallahi idan kika kuskura kika mare ta kin ja wa dangin ku bala'i kin san wanda take aure ai jin hakan yasa Nanan ta sauke hannunta Ummi ta ci gaba da cewa kuma wallahi tallahi kin ji na rantse idan na yi girki daya idan na kuma yi saboda ke Allah ya tsine min wallahi daga yau sai kin bar kwana a cikin gidan nan idan ko zaki kwana ni bana cikin sa idan ko ina cikin sa to kin daina juya ni kamar waina akan hakan za ku san kun da ke ni ne wallahi kab dangin ku sai na koya muku hankali Nana ta kalle ta cikin mamaki ta ce, "Wato an zo an zuga kikin zugu ko? Ai za ta tafi ne, za ta bar ni da ke. Wallahi kwana yanzu na fara yi a gidan nan, tunda ba gidan ubanki bane." Suhaima ta ce, "Da ba gidan ubanta bane, ai gidan aurenta ne ko?" Kuma muddin tana amsa sunan matar Jabir, ta fi ki girma da iko a gidan nan, dan gidan miji ya fi gidan uba da gidan yaya. Idan baki canja hali ba, haka zaki ki kare rayuwarki a yawon bin gidajen yayu, kina gulma da munafunci, ki kare bawan ba kanin. Ke ba ga auren ba, ke a yawon rashin tarbiyya da tunani irin na munafukai tace insha Allah ba zan kare a haka ba fatan ki bi ki har gadan baccin ki munafuka annamimiya Suhaima ta yi dariya da kallon Ummi tace ki ci ubanta idan ta yi miki daga ke sai ta yanzu idan suka zo kare yi miki taron dangi ki kulle kofa ki kira yayanki ko kuma momi su yi miki maganin su ai ba dangi suka fi ki ba wa ya kai jinin sarauta dangi ke kika ma tsaya har kuka kai ga haka inda ni ce wallahi sai na canja musu kamar ni kamar yadda suka canja miki wallahi ina tabbatar miki da daga yau babu wani dan iska da zai zai ƙara taɓa ki, ta kai ƙarshen zancen da kallon nana kana ta ci gaba da cewa idan kuma kina ganin ƙarya ne taɓa lafiyar ta a yanzu ni da kaina zan koya miki hankali wallahi duk girman gidan nan sai na cika su da danginta sun kakkarya minki shegiya mai shegen bakin hali nana ta zo iya wuya ta ce ga kidan shegiya mai shegen bakin hali kuma wallahi za ku gani ne ummi ta ce ke ce dai shegiya kuma sai dai ke ki gani amma ba mu ba tace haka kika ce tace eh na faɗa sai dai idan baki ji ba na ƙara maimaita miki munafuka makaryaciyar banza a sarariya an gaya miki tsoro ne yasa ni tsayawa ku da ke ni na bar ku ne kawai darajar mahaifiyarku ko ba komai ita haifa min miji kuma na san darajar ta nan na ta yi ɗakin tafu Suhaima ta kalli ummi cikin murya ƙasa ƙasa yanda ba za ta ji ba ta ce ke ka ta je ta ɗauko makami ta ci ƙaniyar mu fa dan wallahi ba ƙarfi gare ni ba tas za ta naɗa min dukan tsiya ta yi min lilis kila Kila ma ki fi ni taɓuka abin arziki. Ummi ta yi dariya ta ce kai haba ai ba za ta iya ba. Na hango tsoro a ƙwayar idanta lokacin da na dakatar da ita game da marin ki da take so ta yi. Ta ce to in dai haka ne ki dinga nuna mata ke ma kina da dangi sai ku zauna lafiya. Yawwa da ma kin kai abincin mijin ki bangaren sa yanzu kina shiga bangaren ki wanka ki ci gaye kar ki kuskura ki ƙara fitowa har sai ya dawo. Ta ce ai ko zan fito wallahi da muciya zan fito dan a yanzu na nemi jin tsoron nata na rasa. Dama ina jin tsoron kar ta kai ƙara ta gurin tsoron mahaifiyar su ne a yanzu kuma na janye wannan tsoron ta ce yau gwana ta ni bara na je kin ga minti talatin aka bani ni ce har wajen awa biyu da rabi ta ce yaya ba zai miki faɗa ba ta ce ai eh, ke dai bari kawai dan na gano lagonsa kin san ni ma ina da ciki da cikin nan zan fake nayi ta tsola tsiyata ta ce ayya dan Allah karki ba yaya wahala ta ce hum naji ni kin ga nayi nan wallahi ki canja komai yanzu ki daina yin dukkan wani abu wanda yake takura a gare ki akanta ki canja zan dawo nan da sati ɗaya idan na ga saɓanin haka wallahi sai na gaya wa momi ta ce insha Allah komai zai canja ni fa ban daina mamakin ki ba dama haka kike da rashin tsoro shine kike wani simi simi ta ce wallahi miji ne ya ɓata ne. ya nuna min na yi tsiyata san na ina da shi zai tsaya min akan komai babu wanda ya sai ya taɓa min lafiyata ummi ta ce awu haka ne ta ce ba ke kina bacci ba ta ce ai yanzu na farka daga haka dai suka yi sallama a cike da kewar juna dama direban da suka kawo wata aikin su ne zaman jiranta har ta gama abin da za ta yi su dawo da ita gida haka ta gansu suna ta hira abin su ta ba su haƙuri bisa daɗewar da ta yi suka ce mata babu komai ai aikin su ne kuma bata ma daɗe ba don hanan da riƙayya idan za su kai su unguwa suna fin ma haka sosai suna dawa da ita ta yi ɓangaren ta shiru sai dai tana ajiye jakarta na samar ya shigo yana ƙare mata kallo daga sama har ƙasa kanta na ƙasa za ta yi magana ya ce dama neman faɗa kika je nema ba ziyara ba ko da sauri ta kalle shi sai ya ci gaba da cewa ai da na nan ta naɗa miki duka babu abin da ya dame ni murmushi ta yi da cewa ai ba za ka iya ganin an taɓa maka lafiya ta ka ƙi yin komai ba ya ce awo haka ne ta kashe masa ido ɗaya da cewa eh mana wallahi zaki kara ce min zaki unguwa ba na baki minti talatin kin je har awa biyu da rabi ba ta ce la ai ciki na ne yayi nauyi idan na tashi zan taho sai na kasa shine nayi ta zama har sai da ya daina yin nauyin murmushi yayi da girgiza kai zai fita ta yi saurin ci gaba da cewa yaya ya aka yi kasan nayi neman faɗa da nana yace ban sani ba ta ce Allah idan baka gaya min ba zan saurin juyowa ya suka haɗa ido nan ta yi shiru yace wato yanzu da ciki na za a dinga min abin da aka ga dama ko ta ɗaga masa kai ya ce zan yi maganin ki ne cikin sauri ta ce sorry yaya ba zan ƙara ba fita yayi yana tuna yadda aka yi ya san me ke faruwa a gidan ummi wato uwar mijin ummin kai tsaye gurin sarauniya hajara suka yi ɗazu daga gidan ummin a nan suka kwashe komai suka gaya wa sarauniya hajaran yanzu kuma yana kokarin tashi na ta kira nambar mahaifiyar tasu wato sarkar ummin ta gaya mata rikicinsu da suhaima da kuma ummin a nan sarauniya hajar take cewa ya kamata su dakata haka da dukanta don kar suhaima ta gaya masa wannan yasa ya san me ke faruwa a nan ya kira Jabir ya ce masa kanwata dai amana aka baka don haka ka sa ido sosai a kanta ya ce oga wani abin ne ya faru ya ce no da alama dai yau ta ci duka don haka ka binciki al'amarin ya ce to na gode sosai washe gari zai shiga girkin Hanan a nan aka ƙara tura masa sako irin jiya kamar haka Nasmar kenan kana wasa da wuta ina tabbatar maka ba mamaki su haima na ɗauke da cuta ba na son ta yi yawan da za ta cutar da kai ina son ka yi rayuwa mai tsawo wallahi san baka dace da Suhaima ba Nasmar ya shiga tunanin waye ke tura masa da irin waɗannan sakonnin nan yayi tunani ya duba nambar ya ga ba ta kasar su bace sai kawai yayi wani tunani ya tura wa Abbas nambar wayar da ake aika masa da sakon yace yana son ya gano masa daga ina wannan nambar ta fito mintuna uku tsakani yace masa nambar wayar Najeriya ce jin hakan yasa ya tura wa Aminu nambar wayar wanda mutumin sa ne kuma yana zaune ne a Lagos yace ya gano masa mai wannan nambar nan ko Aminu ya shiga bincike ashe Sauda ce mai wayar jin haka nasmar ya ce wa aminin kawai su kama ta su kai ta ofis ɗinsa na jami'an tsaro su ci ubanta su tambaye ta menene dalilin da yasa take tura masa sakonni irin haka ai saudat na fitowa don siyan omo sa aminu suka yaram da ita ba su dire da ita a ko ina ba sai ofis ɗinsu nan suka hauyi mata tambayoyi da fari ta so yi musu gaddama da suka fara dukanta kamar za su kashe ta babu shiri ta hauyi musu labarai akan cewa tana tura masa sakonnin ne ita da mahaifiyarta don ya rabu da matarsa su haima ya aure ta Aminu ya kare wa Saudat din kallo ya ce ke ba ke ce yar uwar Suhaiman ba daga masa kai ta yi ya girgiza kai ya kira Nasmar ya gaya masa komai Nasmar ya ce su ja mata kunne idan ta kara yin wani yunkuri a kansa da matarsa Suhaima wallahi sai ta gwammace kiɗa da karatu don haka dukkan wani abu wanda ya shafe shi ya shafi Suhaima ta goge shi daga cikin tunaninta aiko Sauda ta ci kaniyarta ta yi nadamar bin umarnin zuciyarta da ta shirya mata hakan akan ta tura masa sakon tunaninta za ta samu nasara a abin ya wuce duk yadda take tunani yau rana ɗaya dai ta ta yi tunanin haƙura da Nasmar gaba ɗaya. haka ta dawo gida jiki a farfashe hankalin innako ba karamin tashi yayi ba da ke mama bata nan ta je gidan yar uwarta dan take tambayar ta tsakar gida menene ya faru da ita haka wane ne yayi mata haka ta kwashe komai ta gaya wa innar tata ashe baban su Haiman na jin a karo na biyu nan ya fito ya kare wa inna zagi ta tas a wannan rana ta tabbatar ta yi mugun bataran ɗan uwan nata dan zagin da yayi mata ba dan kankani bane kallo ɗaya ta yi masa ta ga tsanar ta mamaya kwayar idansa shiko na sumar bai yi mamakin saudat ba dan ya san haka rayuwa take suhaima dai ƙara jin soyayyar ta yi a ransa sosai fiye da da ummi ta kira suhaima ta gaya mata jabir ya dawo gida hankalinsa a tashe yana tuhumar ta menene yake faruwa da ta ce masa faduwa ta yi hakan yasa ta ji ciwo kin yarda yayi dole ta gaya masa abin da yake faruwa don haka washe gari ya ce nana ta tattara kayanta ta koma gidansu can wajen mahaifiyar tasu bayan ya zazzage ta da cin mutunci suhaima ta ce kin ga kin huta da kaya ta ce Allah ya sa kin san mutane makircinsu su yana da yawa ta ce ce share babu wani abu kuma da zai ƙara faruwa insha Allah. Bayan sati biyu, Suhaima na zaune a falonta tana shan zoben da ta hada da kanta. Can ta ji ta na murɗa mata abu kamar wasa fa, nan ta ga jini ya balle mata. Hankalinta yayi mugun tashi, nan take ta fita daga hayyacinta. Tana jin wani irin ciwon ciki wanda bata taba jin irinsa ba a duniya. Allah ne ya yi taimako ya kawo mata Latifa wacce ta shigo falon Suhaima a gigici tana hawaye tana faɗin Suhaima na shiga uku ashe ba wata bace Najib yake nema a yanzu face Habiba ki duba ki gani fa a kalli wayarsa ai bata karasa maganar ta ba ta ga Suhaima cikin wannan halin kallo ɗaya zaka yi mata ka san anya za ta iya rayuwa kuwa nan ta kwalla ƙara ta nufi Suhaiman tana ci gaba da cewa Suhaima menene ya same ki haka cikin wani hali Suhaima take nuna mata wayar ta can gefe tana cewa ki kira min yaya baya gida mutuwa zan yi latifa ta ce ba za ki mutu ba suhaima nan ta ɗauki wayar suhaima ta shiga kiran nasmar yana gani ya ɗauka kamar ya san ba lafiya ya ce yes baby latifa ta ce yaya nasmar suhaima na zubar da jini ga ta kamar za ta sume don allah ka zo yanzu ya ce what jini fa kika ce ta ce eh wallahi ni ma haka na zo na ganta gashi sai cewa take wai za ta mutu ya ce gani nan zuwa ai babu shiri ya bar ofis ɗinsa ya nufo gidan cikin wahalalliyar murya suhaima ta ce yanzu ciki na ya zube latifa ta ce ba na tunanin haka ki kwantar da hankalin ki babu abin da ya faru wayar Najib da ke hannun Latifa ta hau ringin nan ta ga shi ne yake kiran wayar da ɗaya nambar sa nan ta yi saurin ɗauka da hello yace dama wayar tana hannunki ina ta neman ta kina ina ne ke kan bangan ki ba tace ina bangaren Suhaima ga a hannun Allah dan zubar da jini take yi sosai yace ya salam gani nan zuwa ya fito kenan na samar na yin fakin don haka tare suka shiga bangaren Suhaima da sauri na samar din yayi kanta ya dauke ta cak bai dira da ita ko ina ba sai cikin motarsa Najib ya ce wa Latifa ta je ta dauko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 ilmantarwa da fadakarwa da nishadi a wai